صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فمن اتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له فرقانا ويكفر عنه سيئاته عباد الله إن الله عز وجل يذكرنا معاشر الناس بأننا مؤاخذون بالأمر والنهي مكلفون بالأمر والنهي ومؤاخذون على أعمالنا وهذه هي المسؤولية وكل واحد منا مكلف بأن يقوم ببعض الأشياء وأن يقدم حسابا الذي هو المقصود من خلقه إن خلق السماوات والأرض شاهد على أن المقصود من الخلق إقامة الحق والعدل والمساءلة قال الله عز وجل وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون إن القرآن قد قرر لنا هذا المعنى وهذا المعنى هو, هو الذي يجيب عن أعظم سؤال الذي يدور في خاطر كل إنسان ما المقصود من خلقه لماذا خلق لماذا وجد في هذا الكون لماذا هذا الكون لما الزينة التي جعل الله فيها فالقرآن هو الذي قرر هذا المبدأ مبدأ المسؤولية الذي به الإجابة عن هذا السؤال العظيم قال الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا مسؤولية الإنسان أولا وقبل كل شيء مسؤوليته أمام خالقه وهي التكليف وقبول الأوامر والنواهي وهذه المسؤولية هي التي ميزت بينه وبين سائر المخلوقات قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان, إنه كان ظلوما جهولا فكل واحد منا سوف يسأل قال الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين وهذه المسؤولية وهذا هذه المساءلة ترجع إلى ناحية أعمالنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وكذلك من ناحية الأقوال والألفاظ قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكذلك من ناحية السمع والبصر والفؤاد وسائر أعضاء الإنسان قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وكذلك من ناحية النعيم والمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ثم هذه المسؤولية قاصرة على من تحملها قال الله عز وجل قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون وقال عز من قائل ولا تزر وازرة وزر أخرى فقارنوا هذا معاشر المسلمين بمبدأ الخطيئة الموروثة التي عند النصارى أو التشريع اليوناني القاضي بالإعدام على المجرم نفسه وعلى جميع أفراد أسرته عند ارتكابه للخيانة العظمى وأما في ديننا الحنيف فالمسؤولية قاصرة على من تحملها قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالتذكير بهذا هو الذي يهيئنا لدخولنا في قبورنا ولا بد للإنسان أن يستشعر أسباب ضعف القيام بالمسؤولية من أكبر تلك الأسباب عدم الاعتراف بها وهذا, وهذا هو جرم الكفار قال الله عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فالذين يكذبون بيوم الآخرة يكذبون بالتالي بالمسؤولية وإن قاموا بالمسؤولية في, الأعمال في أعمالهم الدنيوية فلمصلحة دنيوية وهي قاصرة من تلك الأسباب نسيان يوم الحساب نسيان يوم الحساب هو الذي يجعل الإنسان يتعامل مع المسؤولية كتعامل المكذبين بها وجاء الشرع الحنيف بأسباب التذكر بأسباب تذكر يوم الحساب منها تلاوة القرآن وزيارة المقابر ومن أسباب ضعف المسؤولية غياب الأمانة والأمانة عنوان للإيمان يقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له وإن للزياد من الأعمال من أعمال الطاعات هو الذي يزيد في الإيمان وبالتالي يزيد في الأمانة ومن المسؤول ومن الأسباب ضعف الهاجس الديني والخلقي ومن أجل ذلك اشترط علماؤنا في وصف العدل, في وصف العدل أن يكون ملتزما أن يكون ملتزما بالمروءة وأن, وأن يترك كل ما يقدح في مروءته ومن تلكم الأسباب المادية والاغترار بالدنيا ولذاتها وملذاتها وزينتها قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ومن الأسباب غياب أو ضعف نظام العقوبة والجزاء وذلك أن الشرع الحكيم جاء بالحدود وجاء بالزواجر وجاء بالنهي عن المنكر كل ذلك حرصا على التزام الناس وقيامهم بالمسؤولية التي نيطت بأعناقهم عباد الله لا بد لنا من أجل إصلاح أنفسنا من الاستشعار بمسؤوليتنا أمام خالقنا أولا وقبل كل شيء ثم بمسؤوليتنا أمام كل ذي حق علينا قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله اتقوه حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من دينكم دين الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى يا عباد الله أعاذنا الله وإياكم من غضبه وسخطه yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa sauki a cikin al'amarinsa duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai girmama lada a gare shi kuma ya yanki ya kankare masa miyagun ayyukansa wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa abin da zai rabe tsakaninsa duk abin abinda yake tsoronsa yake shayinsa kuma ya girmama lada a gare shi alƙur'anin Allah jalla wa'ala yana tunatar da mu da nauyin da Allah ya ɗora mana wanda ake ce masa almas'uliya da larabci ma'anarta cewa kowane ɗaya daga cikinmu an ɗora masa ayyuka waɗanda zai yi a kasancewarsa mutum kuma za a kama shi a tutsiye shi a tambaye shi a yi masa hisabi a kan waɗannan ayyukan da aka ɗora masa wannan hali da wannan nauyi da Allah ya dora ma dan adam ko ya so ko ya ki inda aka halicce shi ya zamanto mukallafi ya zamanto baligi to sai an yi masa hisabi akan ayyukan da ya aikata wannan ita ce take sanya dan adam ya zamanto daban da sauran halittun Allah kuma sanin wannan shine yake amsa ma dan adam babbar tambayar da take damun dukkan wani mahluki a kowane akan kowane addini yake domin tambaya ce da mutum ba zai gushe yana tambayar kansa ba ala wannan tambayar ita ce menene dalilin halittarsa me yasa yasa aka same shi a wannan duniyar me yasa aka yi shi mutum dan adam me yasa aka ba shi hankali da ji da gani me yasa ya zamanto shine asasi shine a tsakiyar wannan halittar ta duniya tare da cewar Allah maɗaukakin sarki ya kewaye shi da halittu daban-daban a sama da ƙasa amma shine aka bashi daman ya yi al'akari ya lura da waɗannan halittun har ya rinka yi kansa wannan tambayar ba wanda zai iya amsa masa wannan tambayar in ba abin in ba alkur'ani ba in ba addinan da Allah ya aiko tare da annabawa ba wannan tambayar falsafa ba za ta iya ba da amsarsa ba ilimin science ba zai iya ba ka amsarsa ba bincikenka da za ka je ka yi a ɗakin haɗe-haɗe laboratory ba zai taɓa ba ka amsar wannan tambayar ba wannan tambayar ita ce wadda alkur'ani ya amsa ta ga ɗan adam kuma yake ta tunatar da mu ita cewa na rantse Allah ta'ala rantsewa yake da ita yace fa wa rabbika nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun na rantse da ubangijinka wallahi za mu tambaye su dukkanin su gabaki ɗayan su akan abin da suke aikatawa za a yi ma mutum yana da mas'uliya akan ayyukansa kuma mas'uliyan nan a kansa take shi shi kadai za a tambaye shi akan ayyukansa Allah ta'ala ya ce wanda ya aikata kwatankwacin ƙwayan zarra na alheri zai ganshi wanda ya aikata kwatankwacin ƙwayar zarra na sharri zai ganshi haka zalika za a yi masa hisabi a kan zantukan da yake faɗa da dukkan wani lafazi da yake yi da shi da yake ambatansa Allah ta'ala ya ce ba ya yin lafazi da wani lafazi face nan gare shi akwai mala'ika wanda yake a shirye yake kuma mai kiyaye shi cewa abin da ya faɗa nan ba zai kuce masa ba sannan gaɓoɓinsa masu kansu Allah ya ɗora musu mas'uliya Allah ya ce da ji da gani da ƙwaƙwalwa dukkaninsu za a yi musu tambaya shi yasa ranar alkiyama Allah ya gaya mana za a rufe bakunanmu sannan a sanya gaɓoɓinmu hannayenmu hannayenmu za su yi magana kafafunmu su shaida اليوم نختم على ala وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا arjuluhum bima kanu أبن wannan shine abin da ya sanya mu muka zamanto daban da sauran halittu Allah ya bujirar da wannan amana da ya dora mana ta cewa zai umarce mu zai hane mu kuma zai bincike mu zai mana hisabi akan mun yi wannan abin da ya umarce mu mun bar wannan hannun ko bani ba wannan shine dalilin halittar mu da ba don wannan ba da da mu da dutse ba mu da bambanci dutse halittar Allah ne ƙasa halittar Allah ce sama halittar Allah ce jakai da tumakai da raƙuma duk halittun Allah ne da ba don wannan matsoliyar ba wataƙila da jakiya Allah zai halice ka amma wannan ita ce ta sanya ka ka zamanto Allah ya hore maka dukkan halittu وسخر wa ما في السماوات ardi Jami'an min Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da ƙasa dukkaninsu daga gare shi. da wannan cewar Allah zai maka hisabi don haka Allah ya saka a wannan matsayi to mutum ya kiyaye wannan kar ya manta da wannan nauyi da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora masa wannan nauyi shine wanda za a tambayi mutum shine ne ainihin dalilin halittar dukkan sama da kasama domin Allah ta'ala ya ce ya hal Allah ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke cikinta da gaskiya da adalci da tsari na gaskiya da kuma domin ya yi sakayya ga kowane rai da abin da ta yi tsawarorinsa ba za a zalunce su ba wato makasudin ba ma halittar ba halittar sammai da ƙasa don a yi mana wannan hisabin ne ko kuma wannan hisabin sau ɗaya za a yi shi idan aka karga ka gama rayuwarka to bayan nan ba abin da za ka jira sai hisabi don haka a wannan ne a wannan gida na duniya ne za ka yi tanadin wace amsa za ka ba ma Allah a kan dukkan abubuwan da ka yi da kuma kake yi a cikin rayuwarka kuma wannan nauyi nauyi ne da yake a kanka a kan mutum a kashin kansa wani ba zai ɗauke maka nauyin wannan nauyi ba Allah ta'ala ya ce dangane da ranar hisabi yau mai firul mar'u min wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li ri'in ri'in minhum mai idin sha'nun yughni ran da mutum yake gujewa yake gudu daga ɗanuwansa da mahaifiyarsa da mahaifinsa da matarsa da 'ya'yansa kowane mutum daga cikinsu a wannan rana yana da abin da yake shagaltar da shi da zai wato wadatar da shi gabarin damuwa da wani kai akan kanka inda ake shi muna gani dai duk kusancinka da mutum duk soyayyarka da mutum ba wanda zai ce a je a binne shi tare da masoyinsa haka za a sanya ka kai kai kaɗai a cikin kabarinka a taho a bakka ba wanda ma zai ce zai rinka zama a kabarin yana taya ka a kofar kabarin a cikin makabartar yana taya ka kwana ya ɗebe maka haso ba abin da zai ɗebe maka haso ba abin da zai ɗebe maka kewa sai abin da ya shiga kabarin tare da kai shine aikin aikinka shine kadai wanda zai ɗebe maka kewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan mala'iku sun zo sun am sun yi tambaya mumini ya amsa wani halitta na Allah zai zo ma mumini a hai'ar saurayi mai kyakkyawar kama mai daɗin zance mai ƙanshi mumini zai ce kai ko wannan fuskar fuskar alhairi ce wane ne kai ya ce ni ne kyakkyawan aikinka da ka kasance kana aikatawa a duniya kafiri da fajiri shi kuma bayan tambayar ya faɗi wani halitta zai zo masa a sifar mutum mai mummunan kama mai kaushin zance mai warin jiki ya ce kai kowa ne ne wannan fuskar ka fuskar wanda bai zo da alkhairi ba ce zai ce ni ne mummunan aikinka wanda ka kasance kana aikatawa a lahira to ku duba wannan kowa daga shi sai aikinsa ta ya za ka haɗa wannan da aƙidar waɗanda suke cewa akwai laifi da ake gadonsa wanda iyaye da kakanni suka yi wanda kowa yake gadon wannan laifin kamar yadda wanda suka karkace a tafarkin addinin nasara suke itikadi da shi na original sin wannan ya saba matsarin halittar Allah na kan cewa kowa shi zai ɗauki nauyinsa Allah ya ce wala wa ziratun wizra ukura. wata rai ba za ta ɗauki nauyin wata rai ba kuma Allah ta'ala ya ce ka ce mu ba za a tambaye mu ba ku ba za a tambaye ku ba akan abin da muka aikata mu ma ba za a tambaye mu ba akan abin da kuka aikata to don haka makan mu tanadi na mas'uliyar da take gabanmu kowannenmu yana da mas'uliya da Allah ta'ala zai tambaye shi abin tunawa da wannan nauyi da isabin da za a yi mana shi zai sa ka rike amana ko an tsaya a kanka ko ba tsaya a kanka ba saboda ka san akwai wanda yake kiyaye ayyukanka a cikin halin da muke ciki na tozarta amana daga ɗabaka daban-daban muna shagaltuwa da tozarta amanar masu mulki saboda tasirinta mummuna ne kuma su ne farko wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a sahun farko na masu mas'uliya yace al-imamu ra'in wa mas'ulatun an ra'iyati shugaba makiyayi ne kuma yana da mas'uliya za a tambaye shi a kan kiwonsa amma banda su ma kowa yana da mas'uliya kowa yana da mas'uliya a cikin wannan sati biyu da ya wuce an janyo hankali an yi alhini a kan tozarta mas'uliya da ma'aikatan lafiya suke yi a waɗansu asibitoci na gwamnati kai hatta asibitoci ma na private baiwar Allah da aka batta tana naƙuda haɗa ya mutu a cikinta ya yi ni ya kwana sannan sai da aka kwana biyu sannan aka je a yi mata cs a fitar da mataccen ɗan daga cikin cikinta dan ya mutu daga baya ita ma uwar ta rasu to irin wannan an sake maimaita shi a wani asibiti wanda yake shi kuma na biyan kuɗi ne yan uwa sun ɗauki yar uwarsu ita kanta ma'aikaciyar lafiya ce wadda aka yi mata shaida da amana da kula da aiki aka yi mata aikin nan an san tana da buƙatar jini tana cikin hali na jini amma saboda rashin kula da aiki aka kyale baiwar allah nan haka har ajalinta ya zo ya haka ajalinta ya zo ya rasu to mu sani yan uwa musamman masu aikin lafiya akwai ka'ida ta shari'ar musulunci wadda take a masabar mali at-tarku fi'l barin yin aikin da ya wajaba yi shi kansa aiki ne dan haka duk wanda ya bar wani ya halaka bayan yana da ikon yayi abin da zai tsirar da rayuwarsa to wannan shine sababin halakarsa kuma sai ya biya diyarsa in bai biya a duniya ba zai biya a lahira suna buga misali da misali mai sauki wanda mu a yanzu muna ganin sa tare da ma'aikatan lafiya suna cewa wanda yake da zare wanda za a iya dinke cikin fatar cikin mutum saboda an huda hanjinsa zai fito ya halaka ya ƙi ba da zaren nan a ɗinke masa har wannan ya zamanto sanadiyar mutuwarsa to wannan mutumin sai ya biya diya kuma sai ya yi kafara sai ya yi ka fara kisan rai saboda rashin aikinsa aikin kisan kai ne to ma'aikatan lafiya ku tuna da wannan ku tuna da wannan idan hukuma ba ta tsaya akan zartar da hukunci akan waɗanda suke sake da aiki suke sabbaba salwantar rayuka ba to ku sani Allah ba zai bari ba Allah ba zai bari ba kuma duk wani alƙalanci da ba a yi shi a nan duniya ba za a sake yin sa a gaban Allah ranar alkiyama don haka ya kamata mu san masuliyar da take kanmu mu san nauyin da yake kanmu ta yaya za a yi a ce waɗanda ba musulmi ba kafirai sun fi mu sanin kimar ran ɗan adam a ƙasar kafirai ka ga an idan mutum ya je yana cikin halin tsanani yadda kowa zai bari ƙoƙari ake a ceci rayuwarsa bayan mu ne Allah ta'ala ya saukar mana da cewa annahu man qatala nafsan ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a wanda ya wanda ya kashe rai ba tare da cewar haƙƙin ta kisasi ba ba tare da da daukan fansa akan kashe rai da aka yi masa ba ko bisa barna a bayan ƙasa to kamar ya kashe dukkan bani adam ne wanda kuma ya rayar da rai guda ɗaya, kamar ya rayar da bani adam ne ga baki ɗaya. ina abubuwan da aka koya ma likitoci da ma'aikatan lafiya na alfarmar rai da alfarmar lafiyar ɗan adam ta yaya za a yi an danka muku amanar rai wanda ran nan guda ɗaya ne ƙwal kuma idan mutum ya rasa shi shi kenan sai dai kuma hisabi amma ya zamanto cewar ba kwa mai da hankali akan kiyaye wannan amana to kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku makiyayi ne kuma za a tambaye ku akan wato kiwon da aka ba ku wannan ya hada kowa amma mu daina shagaltuwa kawai da hirace-hirace akan nauyin da Allah ya dora ma masu mulki mu mu manta da nauyin da Allah ya dora mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullukum kowanne daga cikinku. mace ce a gidanta yaro ne malami ne mai aikin gyaran famfo ne magini ne kowa a cikinmu mas'uliya gare shi kuma idan ba mu tsaya a kan riƙe mas'uliya ba haka rayuwanmu za ta tarwatsu domin dukkan al'ummar da take wasa da amana to haka za ta tarwatsu to sannan kuma ga abin da za mu zo mu fuskanta ranar alkiyama Allah muna neman tsarinka da mummunan hisabi Allah ka sanya hisabun mai zamanto hisabi mai sauki inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله